na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To assalamu alaikum masu da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin rasha a zaben amurka robert muller ya gabatar da rahotonsa na karshe da yammacin jiya jama'a ga attorney general ɗin amurka william barr wanda hakan ya kawo ƙarshen faɗaɗɗen binciken da ya raba kawunan amurkawa ya kuma jefa babbar ayar tambaya kan makomar gwamnatin shugaba donald trump a tsawon shekaru biyu da ya a ofis bara ya sanar da shugabannin majalisun dokokin tarayyar amurka ta wata wasikar da ya tura cewa ya karbi rahoton mula mai kunshi da abubuwan sirri sannan ya ce da su ina iya muku bayanin sakamakon binciken na mula a wannan ƙarshen makon babban abin da mulla wanda tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi ne ya bincike a kai shine ko shin trump ko kuma wani hadiminsa ya haɗa baki da rasha don yin zagon ƙasa ga yakin neman zaben 'yar takarar jam'iyyar damakar a shekara ta 2016 hillary clinton ko kuma trump ya amfana da aika-aikar rashar ba tare da ya taka rawa a ciki ba da kuma koshin shugaba trump ya yi yunkurin zagon ƙasa ga binciken da ake yi don kare kansa ko wani na kusa da shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar shudewar daular ISIS je jama'a yana mai cewa an yi galaba kan kungiyar ta ta'addanci 100% ikirarin da dakarun da ke yakar ISIS din tare da taimakon Amurka suka gaggauta cewa ba haka ba ne. Trump ya yi wannan shelar ce bayan da wani mukaddashin sakataren tsaron amurka pat shanahan ya yi masa a cikin jirgin saman fadar shugaban amurka na air force one a yayin da suke kan hanyar zuwa florida tom ya kuma nuna ma manema labarai wata taswirar siriya da ke nuna cewa daular isis fa ta shuɗe ita ma mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house sarah sanders ta ce an kauda daular isis daga siriya To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta janye mai mata iso a Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewar ta sanar da Koriya ta Kudun wannan matakin na bazata da ta ɗauka jiya Juma'a a wani taron mako-mako na Koriyawan wanda akan yi a ofishinsu na gamayya da ke birnin Kyosong. mataimakin ministan harkokin haɗa kawunan koriyawa na ƙasar koriya ta kudu ya faɗa a wata takardar bayani cewa shawarar da koriya ta arewa ta yanke a ta bakinsa abin takaici ne sannan ya ce koriya ta kudu za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a ofis ɗin labarin wannan janyewar ya biyo bayan wargajewar tattaunawar da aka yi a kasar vietnam tsakanin shugaban koriya ta kudu kim jong-un ko da arewa kim jong-un da kuma shugaban amurka donald trump shugaban amurka donald trump na shan cataka daga wasu shugabannin kasashen duniya saboda cewa da yi amurka za ta amince cewa yankin tuddan gola na isra'ila ne ministan harkokin wajen siriya ya faɗa jiya jama'a cewa akwai rashin tunani a sanarwar da trump ya yi kuma sanarwar ba za ta iya canza kasancewar yankin tuddan gola na larabawa ne kuma na kasar siriya ba wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen siriya ta gaya ma kafan labarai ta gwamnatin siriya sana'a cewa wannan sanarwar na nuni da irin yadda amurka ke yin karan tsaye ga abin da duniya ta amince da shi kuma dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar dubban mutane sun tare jiya juma'a a wajen jana'iza ta bai daya a wata makabarta a kasar new zealand inda aka binne 26 daga cikin mutane 50 da aka harbe wato kan aka musu harbin kan mai uwa da wabi da wani wato da aka musu ranar juma'ar da ta gabata mafi karancin shekaru cikin waɗanda aka yi su ɗin wani yaro ne ɗan shekaru uku tun da farko a jiya jima'ar dubban mutanen new zealand sun taru a harabar masallacin alnur inda aka kai ɗaya daga cikin harbe-harben saboda sallar juma'a wadda ta samu halartar firaministan ƙasar jacinda ardern wadda ta yi lulluɓi da baƙin kyalle. masu ayyukan ceto sun gamu da tarba mai cike da rudani da koke-koke a kasar mozambique a jiya labaran duniyan kenan kuka saurara dalla Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, shirin kallabi ya fara kawo muku hira da farfesa Hawa Ibrahim ta jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka. Inda ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da irin gwagwarmayar da ta yi wajen neman ilimi. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. kuma Allah cikin ikonsa sai kika kuma shiga jami'a bayan da kika gama da mun na baro wannan ƙauye don saboda ya ta ta aure ita a hajji aisha ta auri mutumin da ya gama jami'a a lokacin sai a ba su mota a ba su gida sai aka ba shi aiki suna shi audu magaji sun yi aure aka bani ita in mata yan ɗaki suna da tv sai ga wata mata ta fito a television to ana wani program program ne na kyallabe cikin rauna ita da ta fito sai ta aka ce ita ce na farko a cikin mata da ta yi rawan gani a cikin bauchi-bauchi sunanta madan hannatu ibrahim ya eh, tana cewa akan cewa wani abin da take so ta yi na sha'awa shine tana so ta taimaka wa yara mata su je makaranta ɗaya daga cewa take so ta yi kenan can daga kamar tana gaya min ne daga hakan sai na ce to sai na nemi inda take sai na fara neman inda mrs hannatu ibrahim take aka ce ai kwamishina ce na ta bincika da hankali aka ce ai ma ga ministan ta babu nisa daga inda makarantar mu yake sai in kama hanya ana break in sai na talla din yanzu babu talla ina malamar makaranta dan guntun break din sai in ciki jiki in je ina neman inda take to nema yau gobe jibi na buwaye mai gari to ina zo sai su ce min wahai ce miki ki zo na ce ina son gama da zai tafi ki ba mu gari wajen tana cikin aiki ni ko ba zan daddara ba sai in zaki zo na zo ya fi sau talatin kai ranar mutumin ya gaji sai ce ke mai sunan ki na ce hawa ce ce ba za ki sake zuwa nan ba na bai ki ga madan na ce na yadda aka banni na shiga na gamadan kuma ofis nata din ban taba ganin ofis mai kyan haka ba to ina shiga ni kaina sai na razanar sa mai kawo ni gurin ta bai ta mai kawo ni sai kuma ina da dai ambulan wani bra ambulan result na wasu na ce mata na zo ta taimaka min ne na ji na magana a tv akan a taimaka ma yan mata su yi makaranta sai ta ce to in ba ta da duba result a hausa nake mata magana duba da ta duba da ta ce to wani makaranta za ki tafi na ce to na ji ana maganin jami'a ni ma ina son je jami'a ta ce ayya wani rizal naki kam ba na jami'a ba ne ta ce ai jami'a gashi ma ba iya turanci in mata magana turanci wanda ma magana turanci <laughs> an samu da hausa ta ce jami'a na karantarwa da turanci ne ba da hausa ake karantarwa ba sai na ce kai ni da ina son tafi jami'a nan sai na fashe da kuka domin na wahala ina son ganta kuma gashi na zo kwalliyan tana gaba za ta biya kuɗin sabulu ba. sai ta ce ko kukan da na yi na duniya ita ba ta taimaka ba ta ci taimaka wanda za su suke da result masu kyau ne amma cikin ikon allah kuma sai zuciyarta sai kamar sanyi sai ta jawo durowa sai ta cire takarda wani kati katin ashe business card ake kiran shi ban ma taba gani ba sai ta rubuta sunan mutum a bayan ambulan din ana kiran mutumin george corba shine registrar na university na jos sai ta ce min in je jami'a in bashi in na bashi in akwai taimakon da zai iya zai iya mini amma abin da kawai ya taimaka min kenan amma sai ta sa hannu a cikin jakanta ta cire naira ashirin ashirin sabbi kal guda biyar ta bani har kwana ita gobe zan manta da kudin nan yana ɗari kenan eh da na fata zai na zo tafi daga baya muka je jami'a aka duba shi ma jos korba din ya nuna min akan ba za su taimaka min ban da turanci amma kukan na babu bayya nisa da idan sai hawaye ya ce ba kukan da zan yi taimaka sai ko in fitan jin samu sakataren shi akwai fom fom fom in cika in akwai abin da za a yi shi ba sanad ba shi ba shi yake ba da admission ba mm. sanad suke ba da admission so idan sanad sun ba ni to in ba su ba ni ba idan ya ce ban da turanci don ana kiran abin da zan apply din remedial wato maimaici ne abin da baka ci baka ci amma shi maimaicin ma sai kana da turanci sai na je na cika na tafi to daga baya sai na ja samu labarin akan cewa akwai abin da ake kira catchment area wato wa'annan ƙasa wasu yanki ta gefen mu ta bauchi gombe mata ba sa zuwa jami'a so an dan saukar da maki din da ake yadda sai mu mu shigo amma condition ana kira conditional admission suka bani in na condition din na ci turancin za su bar ni in ci gaba ban ci ba ba zan iya ci gaba to sai na je na samu kamar na rajista sai na yi kacinci kacinci <laughs> English ba wai dai sani ba Allah da yau sai aka bani na ci gaba da media to in ka gama za ka iya sa takarda na shiga jami'a kenan to daga baya dai sai na kowa na ajin wajen mu ɗari da ɗan kai kowa na ci zai karanta lo na ci ni ma kan karanta lo ba wai na san menene aiki me lo din ba eh, ban san me lo din ba to da ikon Allah kuma sai aka ban lo to a wannan zama na da na remedial din karfin aikin na lokacin a library na ke wani inda ake karatu in aka bude library da farko ne zan tsalla in gudu in je in shiga library don dinga karanta abin da aka yi din don ban gane ba in sake koma in sake bibiyan bi in gane to shi ke taimaka min ana gama aji da library sai an tashi kuma za a kore ni kora na aiki a library to sai taimaka min na shekara hudu na kammala na dawo to ina da wani saurayi ya ce min in yi polis to sai na shiga polis baki bautan kasa ba sai polis na yi bautan kasa a cikin polis na je bautan kasa a katsina state sai na shiga ministry of justice to babu yar bauta taɓa buɗe can ba to na tsalla na buɗe sai na je na samu mutanen social welfare na ce musu kun ga yanzu ina so sun san a ministry na shirabar ministry so duk macen da aka mata bulala ko suka samu tsaba ainihin mijinta ku kawo za mu sasanta amma kuma za mu amfani doka wannan lokaci ya yi defining wato ya canja duk abubuwan da na a duniya yanzu To sauraro lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. zama suka ɗaki suka rubuta suka amfani da sojoji da kuɗi da yara 'yan shekara goma kuma da nan kusan a kashen uku kashen biyu ba a da kadrida ba mu ai muna tuhumar hukumar sabe ta kasa cewa bakin su ɗaya da jam'iyyar pdp shi yasa duk jihar da ka je za ka ji pdp ba su raba kuɗin agent ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da yake ba mu sani ba duk mun raba kuɗaɗen mu ai da pdp shugaban kasa muhammadu buhari shi ya nada shugaban hukumar zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadunmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yadda ake jiran zuwan ranar Asabar din nan ta tafi wato 23 ga watan na Maris na shekarar nan ta 2019 domin maimaita zaɓe a wasu sassa na jihohin da aka sami korafe-korafe kan zaben gononin da 'yan majalisun jihohi da aka yi nan tara ga watan nan. kada manta da cewa babbar jam'iyyar pdp ta ƙasa tana nan daram kan matsayinta na cewa ta yi harama za ta je kotuna ta kalubalanci zaben shugaban ƙasar da aka yi haka zalika ce ma zaben gononi da aka kammala akwai wurare da yawa da jam'iyyun da ba su yi nasara ba suka ce za su kalubalanci sakamakon a gaban shari'a da yake kuma har yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp atiku abubakar bai riga ya kira buhari ya aminta da cewa an kada shi ba bari mu fara da amsar da lauya aminu hassan gamawa ya ba mu ga tambayar da muka yi mishi mai alaka da wannan matu mutane ta cewa me yasa atiku ba zai kira buhari ya yi abin da jonathan ya yi wa buhari ba a wancan zaɓe na biyu wato ya bada kai bori ya hau shin aƙidar bada kai bori ya hau a tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata ƙa'ida ce ko wani abu ne da tilasta an yi shi sannan halaccin wanda ya ci zaɓe ya tabbata. ba tilas a ciki kuma kiran kira ka yi wa wanda ya ci murna ba shi yake nuna cewa ka ba da gari ba a alal misali shugaba buhari mai ci a yanzu kafin ya ci zaɓen nan ya tsaya sau uku yana faduwa sau nawa ya kira dan takarar da ya kada shi ya marmurna ka gane to akwai wani abu da mutum zai iya yi faɗa na cewa idan har ana sai demokaradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu idan mutum ya ce an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ya je kotu a je kotu da aka karkare kuma ko da an kira an yi murnar nan ko ba a kira an yi murnar nan ba wanda aka ce ya ci ya shi kuma ko zai ci gaba da al'amuransa. lauya aminu hassan gamawa kenan to yanzu bari mu cilla ku zuwa birnin abuja inda wakilinmu nasara adamu El ilhikaya yake jira ya kama na kashi na biyu na muhawarar da aka buga tsakanin faruku adamu aliyu da apc da sabo imam gasho na pdp kan yadda zaben bana ya gudana a wurare daban-daban yau za mu taɓo har da maganar jirgin nan da ya kasa tashi domin an dankara mishi na rori masu yawan gaske mu ji kuɗin ma nawaye maganar yaƙi da cin hanci da shawara aka ce ana yi in bai manta ba yadda suka ɗauki kuɗin mutane a pdp suka raba kuɗin makamai gashi nan da yawa a cikin suna kotu saboda kuɗaɗen mutane da suka ɗauka kaga ba daina ba maganar tattalin arzikin ƙasa kuma shi ma da muka ɗau alƙawari yanzu na tabbatar a jihar yobe wata il inda ya fito ana noma shinkafa yar gida ya ci in ma ba a a yobe yana zuwa jigawa jihar eh, makotansa su saya ko kano ko wasu gurare ba yadda za a dan najeriya ko a baka bakalake misali ba yadda za a mutum a najeriya yanzu ya ce ba a samu ci gaba na hanyar noma ba a kasar nan saboda kaga iya alkawarin da aka dauka daidai gwargwado alhamdulillah an yi ga abubuwa kuma misali almubazzaranci da ake yi da an rage ba cewa aka yi an daina komai gaba ɗaya ba to saboda haka in mutane suka lura hakika akwai ci gaba kuma ma tabbacin wannan abin da muka dauka mun shine an yi zaɓe mun da su maganar kuɗi kuma da yake cewa an makware jirgi da kuɗi wannan hasashe ne gaskiya ne ma na ga wannan bidiyo din amma misali jirgi ɗaya da aka ce an gan shi da kuɗi har yau din ba fito an ce mana kuɗin nan na kuɗi na wani bane wato sabu imamu gashiwa akwai abin da shi faru adamu ya faɗa da nake so ka mai da martani ko kana da wani abin da zaka ce cewa lokacin wancan karon wato kafin 2015 ba iya zuwa gida haka ne a ba haka bane kai muna yin waya da kai daga shekara goma zuwa yanzu ban taba wata ɗaya ban je gasho ba kusa ga area da nake ni dama boko haram bata je ba amma alhamdulillah kamar yadda yace an samu sauki irin jihohi kamar na abuja kaduna Plateau Niger da ana dan tashe-tashen ba wannan ya sauki amma a borno da yobe har gobe ranar zaben nan da safe karfe tare da boko suka shiga gaidan aka fita a guje kusan zaben ganin rabi da rabi akai ko da dai sun yi ga ɗakin sun rubuta kuɗa sun ci an yi zaɓe ni ina yoba a lokacin kuma kowa ya sani zaben da mutanen maiduguri ka fita ga maiduguri kilomita talatin baka isa ka yawo ba amma ka suka rubuta kur'unsu a barna suka kawo alhamdulillah talakawa suna suna ganin kamar wannan gwamnatin ta fi kusa da su da waccan mun san da wannan amma abubuwan da aka yi na rahin gaskiya insha Allah wuna nan da hujjojin mu Abu kana nufin ka ce ma waɗannan ƙuri'u kusan ina jin dubu ɗari takwas ne daga Borno eh, kana zargin rubutawa aka yi ƙwarai kwayan ƙura ta gaskiya ce a barna ba ta wuce dubu ɗari hudu ba zama suka daki suka rubuta suka amfani da sojoji da kuɗi da yara yan shekara goma kuma da nan kusan a kashen uku kashen biyu ba a da kadrida ba kan ka zo da kati za a dangwala in ka zo za a duba listin a ta riga maka zaben ka tafi ni na je yoba an yi a gaba na gani ko wasu mun ɗauka a bidiyo amma ba bane za mu fitar a yanzu a gaban a shara muke so mu haɗu da su inda har maganar gwamnatin ta gyara abubuwa to insha Allah muna wannan gaskiyar ba za ta tabbata za a karɓu gaskiyar mu a bamu su da suka kare a tabbatar musu da karyarsu da suka yi. Wato sabo abin da nake so maka mai da martani a kai watakila abin da baka taɓo ba eh, duk da kayan da an samu saukin tsaro eh, ban ji ka kawo maganan ko kaduna ba kaduna ba kai birnin gwari da su zamfara watakila ban san ko ba sa cikin abin da kake an gwa faruwa da maliyu aliyu ni ma zan ma wannan tambayar ka ce an samu ci gaba a harkokin tsaro amma akwai kuma wannan matsalar a ta yankin zamfara sace mutane da sauran gaskiya ne gaskiya ne eh, bari masa matashiya tunda yana zuwa gashuwa in ya tashi daga abuja kafin ya je gashuwa sai ya samu watakil checkpoint 200 a wancan lokacin yanzu daga nan zuwa kano wata watakil bai fi samu checkpoint ɗaya ko biyu ba saboda kaga akwai akwai ci gaba sannan kuma ina so in tuna masa kan cewa da yake cewa a borno da yobe an ci ga wani guri an rubuta ƙuri'a ya tuno ƙuri'un da suka rubuto a da su ga yanzu kuma bari ba shi misali ya duba ya gani gaskiya yadda ake cewa gaskiyar Allah rivers nawa suka kawo da bayelsa delta ebonyi nawa suka kawo da ko a jihar kano gunda apc ta ci zaɓe buhari ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu a wancan lokacin a yanzu miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kaga saboda haka maganar zancen ka ce wai an yi arin gizuma bai taso ba magana ce ta gaskiya da gaskiya da wannan gwamnati ta fito da shi kuma hukumar zaben nan ta riga zaben nan mu da yake ba mai yaudara ba ne babu yadda za a ce shugaban kasa ya hau jirgi ya tafi garinsu yana jiran zai zabe bar ma tabbatarwa da masu saurare cewa har karfe sha dare da ake raɗe raɗin ba za a yi zaɓe ba shugaban kasa cewa kun gani ya ne bari in shiga ɗakin kwanta jama'a ku fito karfe tara mu tafi jefa ƙuri'a shi ma bai san an daga wannan zaɓen ba sai da safe idan da damu su ne mayaudara da mun san za a daga zaben nan da buhari bai taho da mu rufe kudaden ejen ejen ba amma su misali akwai yaya kawu na buba galadima shi bai ma tafi zaben ba saboda duk sun san ba za a zaben ba su mu ai muna tuhumar hukumar zaɓe ta kasa. cewa bakin su ɗaya da jam'iyyar pdp shi yasa duk jihar da ka je za ka ji pdp ba su raba kuɗin agent ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da yake ba mu sani ba duk mun raba kuɗaɗen mu a na farko maganar tsaro an yi nasara wajen boko haram ba ba mai sun rage tashi amma kowa sani harkar zamfara harkar rikicin kabilanci kidnapping da sata a kakashe mutane kusan a zamfara kudancin kaduna birnin gwari benue taraba da kusan kudancin kasar na karuwa saboda haka an ba da hannun hagu ne an karba an ba da hannun dama an karba da hagu ne wato an samu saukin boko haram kuma ta sabuwar masifa ta bullo da kuma muna ga gwamnatin ta yi sakaci ya dace dauki mataki na ba sani ba sa duk abin da ya zo kusa da kai wato kai ra'ayin aini ne gani da iyo ba za a haɗa abin da ya tashi a lagos ko a kalama ba wanda ba kusa da shi ba wanda idan idan wata masifa ta samu kusan gangaro ake gangaro gida katsina ko daura garin su ya dace fi kowa sanin wannan damuwa amma shugaban kasa hudu bahari mun sani duk da lokacin babu tare da Obasanjo mun san ya yi majensi a a Plateau ya kare a wata kusan jiha ɗaya zuwa biyu ya kori gwamnonin da liyar a samu sauƙi a mashigon kasa wani ba da ganin jam'iyyar apc ce take damawa da daɗi da ba daɗi haka yi kau da ido aka ci gaba da zalunta al'umma ah, na biyu maganar da yake maganar zaɓe jam'iyyar pdp ta san dama za a yi zaɓe aka ɗaga wannan ba gaskiya bane ko maganar kawun sa ne ce injina buga galadima injina buga ma wannan karan katin zaben sa ba a gida ya ba a abuja ya ƴaƴansa ne iyalinsa suka je ƙauyen su suka yi zaɓe saboda haka bai da wai sanin ba za a yi zaɓe bane sa ya zauna abuja abuja katin zaben sai ke sauraka a nan ana nufi a nan Abuja ya zabe a nan Wuse tu zai katin zaben sai ke sauraka nan a gidansa zai zabe saboda haka ba wai wata kitimar mu da aka shirya da hukumar zabe yana cewa da PDP kuma menene ai da PDP shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya nada shugaban hukumar zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi to ta yin gari yara a ce PDP da kusan ba ita ta naɗa shi ba ba ta da alaka da shi kuma a ya mata saboda haka wannan zargi ne na mutanen da suka yi manuba suka zo da karfi karfi suna tsoron rabin mugunta mai wa suka gina shi ba dogo su ma su fada a ciki suke kama kame bari yi maganar akan eh, maganar da ya ta tsaro dinnan da kai da shi na kamar bakin kuda kana maganar zamfara da a faru da mali ai ni tambayoyi nake kawai aka ji a'a bakin mu ya zai zama ɗaya eh, ina zuwa gaskiya ne akwai eh, tabarbarwar tsaro a zamfara ansa wannan magana da zamfara da Eh, waɗannan maganar sace mutane da shanu da sauransu amma ina so gashuwa ya gane cewa ba wannan gwamnati ce ta kawo wannan abun ba wannan rigima ta samo asali tun aru-aru tun dadewa maganar fulani da makiyaya nan da manoma da ake yi taraba da sauransu kamar da ya yi maganar state of emergency da obasan jesa ya manta ya tuna ko kuma ya bincika in bai sani ba kotun koli ita ta ba da hukunci a kan cewa wannan eh, eh, gwamnatin ta ɓaci da ake kafawa a jihohi ba ta da halacci a cikin tsarin mulkin najeriya abinda obasanjo ya ba daidai ba ne saboda haka kuma idan da irin wannan abin da pdp ta yi buhari ke so yi jihar taraba pdp ce gwamnan benue barin mu ma ya koma pdp da bi ta da ake so da an sa musu irin wannan eh, taɓaci din amma kaga ba ba To a gaishe kuma malamai idan Allah ya kai mu shirin makon gobe akwai maganganu da dama kan mutanen nan da ke zagaye da Buhari wanda aka fi sani da Kabal da zamu tabo. Kabal ba sa zuwa gidan rediyo da talabijin kamar yadda muke zuwa su kare shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kabal ba sa zuwa su komi su kawai gonayen zaune ne suna zaune a gida su suke nadawa su suke. Ya ce Kabal ba san me yake nufi da Kabal ba amma na so ya dauke ni ya sa na cikin wannan Kabal din. Ni ina gaya masa cewa in dai akwai wani abu shi Kabal makusanta to na tabbatar na ɗaya daga cikin su. ba a ciki shi dan siyasa ne su kamar lagai ba sa siyasa su iya cin kuɗi suka iya. to muna fata za ku jira zuwa wannan shiri rana wa daidai wanda lokaci yanzu dai muna godiya ga su bakin namu ne wa faruku adamu aliyu da sabo imam gashuwa da kuma shi musamman wakilin namu nasiru adamu elekaya wanda ya jagoranci wannan muhawarar da ya shirya a can abuja tare da bakin a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwad a washington mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.